Baba da abincin kawai baba ta ce ta tafi unguwa. Baba da abincin kawai baba ta ce ta tafi unguwa. Wani irin yaro ne kai muna sallah kana mana surutu. Ta ce wa ya ga ana sallah ana magana. Aga baki ɗayan ko duka duk sallah ku ta ɓaci. Ni da liman ne kawai ta ba ta ɓaci ba har kai ma ta ka ta ɓaci. Ya haka in banza ne irin ku. Duk sallah ku ta ɓaci. Za ka ce wa da ni ke shawar da ni ne. Tun banza duk sallah ku ta ɓaci gaba ɗayan ku. haka ake sallah ana sallah ana magana ai na gani ne daga baya ne magana su tun farko su kai magana duk gaba da sallah ta bashi hani duk gaba da ana sallah ai ba a magana fin yaran ne dai zo ina wani su Ko zaka ce ko zaka ce wai ba a magana Ko zaka ce wani o hada wani da dima sallah ku ta baci gaba ki dan duk gaba gaba ta baci gaba sallah ta baci haba do Allah haba haba mala yanzu a je kai limamin kiki ne kai kuke zuwa ku ja sallah a masallaci shi isa ake zagi na ana ce mana kolawa duk ai ni taba magana a masallaci ba ai haraman ne magana a masallaci wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah wallahi sai dai a zarge ni a wajen zalunci na almajirai ina yi wannan kowa da irin sa a wajen ubangiji sai dai mun tuba Allah ya gama ne dama daga karshe ne magana wallahi mutum ya kiyayi magana yana sallah duk sallar ku ta baci kwata kwata ku sake sabuwa a koma makaranta